العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأزواجه وذرياته وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يومنا قوم قوت رمضان hijiran manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam dubu da ɗari hudu da arba'in da uku wanda ya daidai da sha ɗaya ga watan hudu miladiya dubu biyu da ashirin da biyu Allah tabaraka wa muke roƙo ya mana dace da dukkan alkhairi na duniya da na lahira domin tsarkin sunayensa kafin mu fara akwai dan uwa wanda ya ce akwai abokinsu da aka kame yaran su jiya guda biyu ɗan ƙananan yara an tafi da su ba sai da suka yi ba a sa ɗan uwa su cikin adda Allah ta wata ta'ala ya ba su mafita wannan abin da ya shi ake tafi ko ta ina ko yau wata sai da ta ce a yi adda an je garin su an kashe mutum ɗari biyu ce garin su a sa su cewa da an kakkashe masu yan uwa to abin da ya gashi nan ba ya ta abin da dai kaji abubuwa ne waɗanda yake ba mu da mafita sai dai mu koma wurin Allah tabaraka wa ta'ala mita da Allah tabaraka wa ta'ala ya ba mu mafita wannan masifa Allah ya ba mu mafita kanta na an ci an gansu ba na to alhamdulillah an gansu an ci an gansu a zariya ta kun kenan Allah ya ba da mafita kenan daga nan zuwa zariya ko Allah ya ba da mafita na to alhamdulillah Allah ya ba da mafita Allah ya ba sauran ma mafita kuma waɗanda suke hannun mutanen na Allah ya ba su mafita ganin da ake ta nuno su a sunan alfun tausayi yana gani ga gidansu ga yan uwan shi ga komai an rike shi a cikin daji yana ta azumi cikin wannan irin daji har da mata da ƙananan yara matan ma har da masu ciki ko da nan da aliman mu ce ɗanta da matar shi har ma ta wuce lokacin haihuwarta amma tana wurin su yanzu da ciki kalli mace da ciki a cikin daji na cikin daji ga ruwa mace ko a cikin mutane take ba ma a daji ba a ce yau za ta shiga bayi ai ka san dai abin nan kunci ne a ce tana cikin mutane kawai duk abin da za ta yi ana kallanta in za ta bayi fa sai an bisa an tsare su abin da za su yi a gaban mutane wannan kada ya yi kunci. kuma kullum mutum ya rika auna wannan abin ka inda ni ne kai da ni ne abin ya sama ko kai ne ko ke ce a mutum zai ji wannan shi zai sa in mutum zai addu'a ya roki Allah ya ba su mafita sai ya yi da gaske akan cewa mutum yana yi yana da abin nan Allah ka ba mu mafita sannan bayan haka nan na biyu kuma mu zama muna zama muna cikin ibra ibran nan shine muna lura da yadda abubuwa suke kun ne ga azumi yau an ce goma kuma kamar yau aka fara idan ba da kai aka yi goma sai ka ji kamar ma ba da kai aka yi goma ba daga fara wannan an cinye goma sai ka ga abin kamar abin mamaki kuma da wannan ne waɗanda su kuma suka shagala za su ga abin mamaki in Allah ya raya mu kawai sai su ji ana cewa gobe sallah kuma ba su yi komai ba sai dai su rika cewa baɗi kuma ba tabbas mutum ko zai kai baɗin ko ba zai kai baɗi ba yanzu a yau din nan abin nan an yi goma farko wanda suka tsallaka suka ci sun ci wanda suka faɗi jaraba kuma sun faɗi jaraba sai kuma goma ta biyu yanzu sai ita ce za kuma fafata watakila mutum ya ci watakila mutum ya faɗi a goma farko ba ci nasara ba to akwai saura goma na biyu kenan da aka sai mutum ya ƙara himmantuwa mutum ya dage kowa ya yi abin da zai iya yi inda zai yadda kwanakin yake kuma ni a fahimta ta azumi da ya fara an ce sha aka fara sha ɗaya sha biyu sha uku to sai kaga kaman kwanakin ma wasa ake kaman ma ba yin su ake ba kwanakin nan da nan zaka ga ya juya an ce ashirin ga mai tsawancin kwana to da an fara cewa ashirin da ashirin da to mutum ya zama sai dai ya rika da na sani kuma ta wuce bai komi ba Allah tsare mu kamar yadda muka yi magana ran nan a surar ko shekarun jiya malam ya yi magana a yi masurar nan kashi uku kashi na biyu daga cikin kashin shine za a ambaci annabawa da kuma kisoshinsu to yau za a fara wannan kashin na biyu za a yi magana annabawa bayan can an yi magana a fida da yadda annabawan suka fafata da mutanensu da yadda aka yi fama da mutane kan bin daidai mun gani to yanzu yau za a karanta a fara jin yadda annabawan suka yi fama da mutane bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين

yace hakika mun aiko annabi nuhu alaihi alaihi afdalus salatu wat taslim an ce nan an fara da annabi nuhu ne alaihi salatu wassalam shi da saboda shi ne farkon manzo wanda aka aika shi zuwa ga mutane gaba daya annabi adam shi ka annabi ne uban abul bashar ake ce masa saboda haka shi ne uban yan adam gaba daya annabi nuhu wannan shi ne farkon manzo duk da za a iya cewa ko wasu da aka samu kamar annabi idris ana cewa gaban annabi nuhu yake alaihi salatu wassalam amma dai annabi nuhu shine wanda ake so a bada kissan mahimmancin abin da yayi da yanda ya fama da mutanensa Allah tabaaraka ta'ala ya aiko shi ila qaumihi zuwa ga mutanensa falabisa fihim alf sanatin illa 50 aman ya zauna cikin su yana masu wa'azi yana jawo hankalin su yana masu gargadi shekara dubu sai hamsin ne kawai babu a cikin dubun nan yi shekara shekara ga sunan alfasana. shekara dubu illa hamsin na amma sai shekara hamsin kawai shekara ɗari tara kenan da casa'in da wani abu saboda haka ya yi shekara ɗari tara da nawa da hamsin shekara ɗari tara da hamsin fa kaza homo tufayen da suka ƙi yin imani sai Allah ta baraka ko ta'ala ya aiko ruwan tufani ya kama su ya halaka su kenan wahum zalimun suna zalumai domin zalunci shine hada Allah da wani wanda ya mutu yana shirka to ya yi babban zalunci saboda wannan shine abin da aka fassara nabi lukman ya fassara sai ce ya bunayya la tushrik billah inna shirka la zulmun azim ya dana kada ka hada wani da Allah domin shirka zalunci ne mai girma shi yasa ake so mutum yayi ta'addu'a Allah ya saka da wannan zalunci mai girma idan ka tashi da safe ko kika tashi da safe mutum yayi addu'a muna maimaita wannan saboda muhimmancin sa mutum ya ce Allahumma in inni a'udhu bika an ushrika bika shay'an wa ana alam. wa astaghfiruka min adh-dhanbi alladhi la a'lam ya Allah ina roƙonka ka kare ni kada in yi shirka da kai in hada ka da wani ina sane abinda ban sani ba kuma ka yafi saboda shirka ita ce mummunan abinda zai bata wa mutum aikinsa na rayuwarsa gaba daya mutum ya shekara 60 ko 70 amma idan ya je lahira ya yi shirka wannan zai sa aikin nan ya lalace gaba ɗaya bai da amfani saboda aka so aka kama su wahum zalimun fa anjaynahu shi ko nuhu alaihi salatu salam muka tserar da shi wa ashabar safina sannan da kuma mabiyansa waɗanda suke aka kubutar da su waɗanda suka shiga cikin jirgin nan duk wanda suka shiga cikin jirgi sun sha wa ja'alnaha ayatan lil alamin muka sanya wannan halakawa da aka yi wannan shiga jirgi da yadda aka halakar da wasu aka tsamar da wasu muka sanya shi ya zama abun lura ga masana waɗanda suke masu sani masu ilimi don mai ilimi shi ke lura da abubuwa yana ganin abin da ya kamata abin nan ko kuma ya zama wannan lil'alami na ga duniya gaba ɗaya duka 'yan duniya ma wanda zai zo kowa ma zai ga wannan ya zama wannan wa'azi ne kawai ga shi kare shi ya zama masa abin lura da alami na kashe ba lil'alami ya zama wa'azi ne kawai ga duniya gaba ɗaya ya zama abin lura ga duk wanda zai shiga duniyan nan ya lura to zai ga abin wa'azi ga wannan abu da aka yi waɗannan su ne ayoyi sharhul kalimat ولقد أرسلنا نوحا حقيقة من أيكو النبي نوح أي نوح ابن اللمس ابن متوشلك ابن إدريس min من ولد شيء ابن آدم kun ga shi yasa aka ce shi wannan Idris yana gaban annabi Nuhu saboda gashi nan shi no no aka ce ibnu Lamak shi asalin babansa shine Lamak shi kuma Lamak ibnu Mutawashshilak Mutawashshilak Shilik mutawashilik sunan bawan shi kenan shi kuma shi kuma mutawashilik din ibn idris ne shi kaga kakar shi ne makinan idris shi kuma shi idris din shi kuma min wala da shi shi kuma ƴaƴan shi shi ne abun na dinsa shi ake cewa ba shi ba da yawa wasu suke shi tu ko sai shi tu wannan shi dan gidan shi tu ne asalin sunan ta'un ne a karshe ba ta'un ba ne karshe shi ne ba shi ba shi sai ce shi tu in kana so ba shi tu ba shi tu yi mhm. ne abin nan ɗinsa kamar yadda aka yi maganan abin nan ne wannan khalif da wannan da da wane ne yusha khalid ne abin nan ne to yawanci sunansu za ka gani sunansu ba sunan larabawa ba ne wasu to wannan sunan zaman ba larabawa ba ne sai rika ba mu wuya ko kuma mutum ya ɗauko shi shi kuma bai san yadda asalin sunan yake ba a rubuce to shi ne kawai rikicin shi ne wannan sunan ai wannan kenan shi kuma shi ɗin ibnu adam ne baina huwa baina adam alfisana tsakanin nu da annabi adam shekara dubu kun ga yadda Allah yake abu na ɗinsu tsakanin annabi nu da annabi adam shekara dubu aka yi su a ga nisa akwai nisa shekara dubu falabisa fihim alfa sanatin illa hamsina aman ya zauna cikinsu yanayi masu wa'azi shekara dubu ba hamsin ai sama kasa fihim ya dawo ilallahi ta'ala ya zauna cikinsu yana kira zuwa ga Allah tis'u mi'atin wa hamsina sana shekara ɗari tara da hamsin yana kira fa akhadhuhum tufan sai ko suka bin gaskiya aka zo har tufan ya kama su ai alma'ul kafir shine ruwa mai yawa allazi tsafa bihim wa ala bihim wanda ya zo fa azraqahum wanda ya kewaye su gaba ɗaya sannan ya lullube su gaba ɗaya nutsar da su gaba ɗaya akai ruwa duk duniya ya kewaye su ba wurin gudu sannan kuma ya haye bisan su gaba ɗaya kamar yadda muka karanta ta cikin suratul hud kaga da yace ma dan shi ma ya taho yace mai ya bunayyar kab mana yace in yace shi kam sawi ila jabalin ya'simuni min al-ma' ya ce zai tattara zuwa ga dutsen nan ya kare shi daga ruwa shi kuma ya ce la asima al min amrillahi illa man rahim ba wanda zai samu kariya daga wannan al'amarin na Allah yau sai dai wanda Allah ya ji kanshi aka ce jin kan nan shine ya shiga jirgin nan saboda haka bannan ana wannan magana fa hala bainahum wannan mawju fa kana min al-mughraqin ana suna magana sai ta ruwa ta gitta ta tsakanin su kawai shi ma ya zama cikin wanda suka nufi saboda lokacin yana ganin ga manya-manyan duwatsu yana ganin in mutum ya hau kan dutsen nan ya sha to shi kenan sai da aka zo aka ɗau abin nan aka shiga cikin wannan aka hau dutsen suka hau suna ganin za su sha ruwa kuma ya bi su bisa wannan yasa aka ce annabi nuhu yana magana yana cewa mutumin da kaga ya saba ma mahaifansa to bai da rabo ne kawai kwata kwata duk mutumin da bai ma iyayensa biyayya ba ya saba masu ya rika yi masu abin da suka ya ga dama to bai da rabo ne a lahira kawai saboda a wannan lokacin da aka ce ruwan nan zai haɗe mutane ya ga wasu iyayen uwa ce ko uba ne yakan ɗauki ɗan shi ya ɗaga bisa kan shi ya ɗora shi sama bisa kan shi saboda shi ɗan kada ya nutse yana tsammani in an kai wani wuri dai shi ko ya nutse watakila ɗan shi zai samu wurin da zai tsallaka ta saman bisa kan shi ya ɗauka ya ɗora bisa kan shi yana rike da shi a akan nan ruwan ne ya tadda su biyu nutsar da su duba mutum ya ga zai nutse amma bai so ɗan shi ya nutse yana ƙoƙarin yadda za a ya ɗaga ɗan sama bisa kan shi in ma da yadda za a yi ɗan ya tsallaka shi ya tsallaka shi ya nutse to kuma ba haka iyayen suke ba iyaye su gama ma ɗansu abin da duk ya kamata shi yasa ɗazu muna karatu na aka yi maganan cewa yana daga cikin abin da zai sa mutum ya kare kanshi daga shiga wuta shine birrul walidain wa silatil arham shine yi ma iyaye biyayya da kuma sada zumunci mutum ya sada zumunci tsakaninsa da yan uwansa tsakaninsa da abin nan sannan iyayensa ya yi masu da'a in dai ba saban Allah bane in saban Allah ne wannan mun karanta la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq kuma jiya ma maganar da muka yi a baki na wasainal insan akai maganar cewa lalle mutum ya kyautata ma mahaifansa iya abin da mutum zai iya yi yayi tunda iyayen nan suna so su rayu misali abin nan ɗinsu ne su suna so kai ka rayu ko su ba za su rayu ba sannan su kan ɗauki abu su baka ko su suna da bukata abu wani abin ma ba sa bukata in aka yi masa tayi aka ce a ba ko a ba ɗansu sai su ce a ba ɗan da mu iyayen mu mace mana suke yi dan mutum ya zo ya ce bai son ka amma yana son ɗanka to wannan kiyayyen mata ta wasa ce kawai amma mutum ya ce bai son ɗanka kai yake so ƙarya ne gare so ɗan kai sai shi bai son ka saboda kai tafiya za kai so kake yi ka tafi gaba ƴaƴanka baya su kuma su gaba da ba wanda ke so ya riga ƴaƴan shi mutuwa so yake yi shi ya zama shi ne ya tafi su kuma suna nan su gaba da rayuwa su ne masu adda mutum ya ce bai son ƴaƴanka ƙarya ne soyayyen da zai ce nema aka dai suka gaya mana datan mhm. mutum ya zo duk dan mutum ya zo ya ce dan ya ce bai son ka amma sai ya ce yana son ya'yanka to kawai ka ce wannan ba komi kawai tunda yana son ya'yanka ba komi kai tunda kai kai ne bai so ba komi amma ya ce kai yake so bai son ya'yanka to masifa ne kuma kuka kalli abun yanzu ba haka yake ba ne ko abun to zaka waɗannan su ne abin da ake kallo fa akhadhahum tufan saboda haka wannan ya kama su ai alma na karanta wannan wahum zalimun suna cikin zalunci ai na basu tuba ba kenan suna cikin shirkar su duk da haka aka zo aka damke su aka kama su waja'alnaha ayatan lil alamin muka sanya wannan abu da aka yi na halaka wannan ya zama abun lura ga duniya gaba daya ai ibratan lin nas ai wannan abun lura ne ga mutane ya'tabiruna biha wanda mutane za su lura da ita a wannan su lura da wannan abu da ya faru fala yushrikuna ta yadda ba za su hada Allah da wani ba wala ya'suna kuma ba za su saba ma Allah ba wannan abun sune mahalaka guda biyu idan mutum ya durfafi guda ɗaya kawai ya halaka sai dai Allah ya taimake shi ya tuba kafin ya mutu na farko halaka ta farko shine mutum ya zama yana shirka halaka ta biyu mutum ya zama munhamik fil ma'asi ya zama ya dukufa yartakibu mutum duk zunubi a ce yana cikin masu aikata shi zunubi kaza yana aikata zunubi kaza yana aikata zunubi kaza yana aikata zunubi kaza yana aikata to shi ma mutum ba tuba ya gama yawo saboda abubuwan da Sheikh Aljazair yayi magana za a ba mutum aljanna da su abu biyu ne za a yi biyu a nisanci biyu yace idan mutum yayi imani yayi aiki na kwarai sannan ya nisanci shirka ya nisanci sabo to yanzu ya cancanci kaza a shi makullin aljanna ya rike mutum ya samu makullin aljanna shi yasa wani da aka tambaye aka ce ma huwa miftahul janna menene mabudin aljanna yace shine la ilaha illallah muhammadur rasulullah shi yasa ake so kullum in ka tashi kai amfani da wannan mabudin ka rufe ka buɗe yininka sannan kuma kai amfani da wannan mabudin ka kulle yininka ma'anawi aka ce in ka tashi da safe ka ce Allahumma inni asbahtu ushiduka wa ushidu hamalata arshika wa malaikatika wa jami'a khalqika annaka antallah la ilaha illa anta wahdaka la sharika laka wa ashhadu anna Muhammadan abduka wa rasuluka in kai wannan so uku amma yan taka daga wuta kaga ka bude yau kenan in anjima zaka rufe sai ka ƙara rufewa da wannan yamma ta yi bayan la'asar shi ma ka ƙara rufewa da wannan ba national place ba ne ake yi ko national anthem wanda national place ɗin ma masu faɗin ma ƙarya suke tun muna yara ka koya mana primary amma duk ƙarya ne ake ta yi wanda suka girma ma yanzu suka riƙa ƙarya suke yi national place ɗin da anthem duk ƙarya suke tun da an ce za ka ga to be faithful loyal and honest to akwai soyin za a ciki faithful ɗin ne ko loyal ɗin ne ko honest ɗin ne kuma to serve Nigeria with all my strength to sabin najeriya ake yanzu ko sabin kansu sai ka gani sai ka tsara ka gani mutum yana sabin najeriya ne ogot way to serve nigeria with all my strength ai yanzu sai dai ka ce to steal nigerian money with all your strength ƙarya ne ba wani to serve nigeria ba wani sabin Najeriya ne. mafi yawancin su ƙarya suke kawai ƙarya ne tun mutum yana yaro aka koya mai wannan ƙaryan kuma ba ya yin ta wasu ba a yi masu busa su tashi su kame duk su ce ko motsi ba su iya yi saboda yadda da za su yi wa najeriya gaskiya su je a shi bindiga hannun sa da kashe mutane sai ƙarya ne kawai ƙarya suke yi kawai sai dai ban ce duka ba akwai wanda Allah ya tsare su sun kamsu amma dai mafi yawanci wannan abin da ake faɗi faɗi ake da baki amma aiki na ta abin da ake faɗi ƙarya ne ba wani abin da ake yi wani maganar faithfulness da wani honesty da wani waye-waye mutanenmu da yawa they are not honest ba wani magana honesty a cikin mutanenmu yanzu tun da shi ake cuta da shi ake haɗa baki a kashe mutane da shi ake haɗa baki abin nan ba a ga makami a rasa da aka samu a ga abin nan an samu wanda ya dauki alkawari ya rantsuwa ya ce zai tsare mutuncin mutane da abin nan ɗinsu kuma ya koma ya keta wannan abin saboda wani abu da za ba shi na kuɗi ta kaga wannan ma ƙarya ne gara ma kai na kai da Allah kawai to ko na Allah ma mutane ƙarya ma suke da yawa mutum ya tashi ya ce ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu to ai fa mutum ya riga ya daura kanshi da doka babba ba zai yi komi ba sai abin da Allah ya ce sannan kuma sai abin da karantawa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce to kuma mutum ya dawo yana yin abin da ya gana ba har ibadar da muke aikata sai da aka yi mana ka'ida aka ce al ibada mabniya ala al aslaini al ikhlasu lillah wal mutaba'a li rasulillah sallallahu alaihi wasallam dukkan ibadojin da zamu yi to sun ginu ne akan tushe biyu duk ibada kowace ibada zaka tana na akan tushe biyu al ikhlasu lillah farko yi dan Allah dan wa za ka yi ibadan tun farko dan Allah sannan wal mutaba ali rasulillah sannan ko mutum ya koyi manzon Allah yadda manzon Allah ya fil kaifiya wal kimiyya kaifiya yi aikin yaya yake yi kimiyya guda nawa yayi mai adadi dole ka tsaya ya adadin to shine fa mutum ya yadda ya cika alƙawarin da yake nan duk kowace ibada sai ta dauki wannan idan ko bata dauki wannan ba mutum yayi wahala banza to kaga shi akwai matsala kenan to da aka da yawa za ka ga abubuwa ana yin su ba don Allah ba ne wannan kuma shi ne hadisin sauban da aka ba da labari aka ce hadisin da ya fita da hankali mai ban tsoro aka ce za a je ranar tashin alkiyama wasu mutane suna da aiki ɗingima-ɗingima kamar duwatsun tihama wanda ya je maka ya san tihama ɗirka-ɗirkan duwatsun nan ga sunan kamar haka za su zo da lada amma sai sun je za su shiga aljanna kawai sai a ce a dawo da su sai an dawo da mutane sai a ce ai waɗannan ayyukan nasu an nike su yanzu sun koma kaman kura sun zama haba'an manturan an nike su gaba ɗaya mala'iku su ba su sani ba tunda ba san zukatan mutane ba sai Allah ya ce waɗannan mutanen da kuka gani ayyukan nan da suka yi ba dan ni suka yi ba sannan kuma su ne mutanen da idan suka je suka ga gaban mutane sai su yi aiki mai kyau suna yin ibada mai kyau amma idan suka koma wani wurin da ba a san su ba kuma suka kadaita su kadai suka je bakunta ko suka je wani gari sai su kekketa dokokin Allah su gaje-gaje da abubuwa to shi yasa yadda suka yi ma Allah kwalele a wajen ayyukan su suka yi ayyukan ga sunan ba dan Allah ba su ma ai masu kwalelen aljanna sai gashi sun ga aljanna za su shiga sana a ce a dawo da su gaba ɗaya ba magana shiga aljanna ayyukan su ma an nike su an sheke su yi wuta da su kawai saboda haka sai dai ihu da kuka kawai ne hadisin tauban kike ji ana yana da ban tsoro hadisin nan sau da aka mutum in ba saboda Allah yake abu bai bayi ma kawai ya fi maka sauki da kada ya asara banza ya fito ko to wannan shi ne saboda aka su wannan suna saban Allah sun saba ma Allah sun yi fito na fito da Allah wajen shirka sun yi fito na fito da shi wajen sabo wannan maganan cewa la ilaha illallah muhammadur rasulullah ita ce mabudin aljanna har wanda ba musulmi ba sun san haka nan domin mun sha ba ku kissan abul yazid da shi da wancan a wannan albawabi aka ce abul yazid shi ne musulmi ya zo yana wucewa ya ga kiristoci na taro a cikin church da safe da asusuba an yi sallah asuba ya zo ya gansu su kuma sun taru a coci sun cika coci za su yi taro shi kuma ya zo zai wuce ya gansu da ya zo zai wuce ya ce a'a waɗannan kiristocin da asusu ba za su yi taro nan akwai wani abu da suke so su shirya wurin sai lallaba ya shige cikinsu shi shugabansu ana ce mai albawabai ya tashi zai fara magana bayan ya tashi sai zai fara jawabi sai ya koma ya zauna kuma aka ce me ya faru an shirya maganganu duk waɗanda za su zo su zauna sun zauna ana so a fara maganganu ya ce wallahi la hastati wa an atahaddath ya ce ba zai iya magana ba suka ce wali ma za ayyuhal bawabai ya ce li'anna bayna na rajulun muhammadiyun da kalar dura alaina ya ce saboda a cikinmu nan na gano akwai wani mutum musulmi ne ya shigo cikinmu yana nan don haka za mu faɗi sirri gabansu su kuma suka dudduba suka kasa ganowa suka cewa ma adraka annahu muhammadi ya aka ka gano cewa wannan musulmi ne ya kalla ya ce a inna ashabu muhammadin mahun fi wujuhihim min akhari sujud ya ce ai mabiyan annabi ba ɓoye suke ba da an gansu za a ga agoshinsu akwai alamar sujada akwai alamar suna sallah aka yi nuni zuwa ga wannan abu yazid aka ga shi ke da wannan alama aka ce ya fita daga cikinsu aka ce da alaina ka fita kawai shi kuma ya ce wallahi lan akhruja ya yahkum Allahu baini wa kum wa huwa khairul ya ce ba zai fita ba har sai Allah ya yi hukunci tsakanina da ku shine mafi alkhairin mai hukunci wanda haka ba zai fita ba to sai suka ce sanuwajjihu ilayka as'ila in ajibta anna amanna bi nabiyyik wa in ajibta an su'alin wahidin falan takhruja illa mahmulan ala aqtafina qatila to zamu yi ma tambayoyi idan ka ansa tambayoyin zamu imani da annabinka idan ko ka kasa ansa ko tambaya daya to ba za ka fita daga nan maface mun kashe ka mun dora ka akan kafadun mu mun je mun yar shi kuma ya ce salu ma shi to ku tambaya abin da kuke so suka fara mai tambayoyi masu yawa ma huwa alwahid alladhi la thaniya lahu menene abu ɗaya wanda ba shi da na biyu ya ga musu ya ce huwallahu ahad yace to wa Tani latani la thalitha lahuma menene abu bi wanda bai da uku yace al-lailu wan nahar an halitta dare da rana abun nan dare da rana aka ta tambayoyi har aka kai karshe dai ya bada amsoshi wannan ba za ku ji su ba yanzu shi kuma da aka gama tambayoyin bayan ya gama shi kuma ya ce as'aluka su'alan wahidan ni ko zan tambaye ka tambaya ɗaya guda ɗaya ne zan tambaye ka ka ce mai ma huwa miftahul janna menene mabudin aljanna kai kuma bayan ka yi tambayoyin ka dika menene mabudin aljanna yi shuru mutanen shi suka ce ayyuhal badi ya shugaba tas'aluhu kull hadhihi al-as'ila wa yujibuka anha ثم يسألك سؤالا wahidan فلا تجيبه za ka yi mai duka waɗannan tambayoyin ya baka ansa sannan shi kuma ya ma tambaya ɗaya kai ba za ka da ansa ba Ya ce wallahi laqad arabtu tamam al-ijaba walakin akhafu minkum na san cikakken amsa kawai na tsoron ku ne na san amsa amma tsoron mai zai biyo bayan ke yi suka ce ajibu Na nuwara ka ansa mashi muna bayanka yace miftahul janna huwa la ilaha illallah muhammadur rasulullah wannan shine mabudin aljanna yace mabudin aljanna shine la ilaha illallah muhammadur rasulullah amma malam mutane ba gaba ɗaya sai suka ce la ilaha illallah muhammadur rasulullah to kai da dama ka san wannan ne mabudin aljanna ka ban mu sha wahala wannan ne mabudin aljanna ba mabudi a wurin kowa sai nan kaman mu muna ta shan wahala gaba ɗaya sai suka musulunta gaba ɗaya da dalilin wannan da'awa kawai guda ɗaya so da aka kowa ka tsaya ka rika lura ta ina za ka ba da gudunmawanka addinin nan kowa aka ce wannan kowa ya duba ya gani ma za kaddamta damta lihada din mai ka gabatar ma wannan addinin wani ya ce la ainaika kada ka kulle idanunka buɗe su gani ma za kaddamta damta lihada din mai kai ma wannan addinin buɗe idan ka sosai ka gani mai kai ma wannan addinin sau da aka ya jama'a wannan yana da gayatu ahammiya lura da shi kowa ya tsaya lura da abin da zai iya bada gudunmawa ko ta ina ne za ka iya yi wanda ba gaskiya suke ba ma suna da a wasu a ko ina balle kai mai gaskiya idan da ta aka zo shiga mota za ka lego za ga wasu sun tashi a cikin motar nan suna rarraba maku ma takardu suna taimaku magana wani ya dinga magana daga nan har lego suna canji suna caccanza suna ta magana mu musulmai ko sallah ma ba a yi sai mutane su zaman su dungun dungun kawai a ciki ba wanda ma zai ce a yi sallah ba wanda zai su ko ga sunan suna ta wakilta addinin su ko ta ina su bi gida-gida su bi ɗakuna-ɗakuna su kwankwasa wa mutane da can habi suke da jikarsu suna bi gida-gida suna kwankwasa ma mutane su ce ka fito su yi ma wazi ko su zaba ma takardu in ma ba za ka fito ba shi su yi ma wazi dole su baka takarda wadata su kenan balle mu ba kowa ya amfani da daman da yake da ita inda ya ga zai samu wannan daman ya yi da'awa da yawa wasu za ka ga sun rayu da musulmai komi tare suke yi amma musulmin nan bai taba kiransu zuwa ga addinin musulunci ba har su gama harkar su suna harkar kudi suna harkar komi suna suna babu akwai wata rana wani da ya musulunta ya ce gaskiya musulmai baki da baki muka yi magana ya ce gaskiya musulmai kuna da matsala na ce mai mun sani suna ba ma iyaka ba magana gaskiya ba ce ya ce da abokan shi tun secondary school har university suka yi abu suka gama har suna aiki ya ce ba wanda ya taɓa mashi tallan musulunci ya mace ko ba zai musulunta ba wanda ya taɓa mai wannan tai ba su taɓa kiran shi ba cewa ko zai musulunta sai yanzu ne Allah ya taimaka ta wani hanya ya zo ya musulunta ya musulunta zai ya musulunta aka ce to yanzu za a tafi aikin haji sai kawai yan uwan shi abokan shi yanzu abin da suka iya yi suka ce to gaskiya watan tinit yanzu abin da za su yi bari su biya mai kujera shi da matar shi sun musulunta su je su je aikin haji tare to shi ne ƙare man tambaya ya ce shi yin za wanda yake tsoro ya ce amirul hajjin da aka naɗa a wancan lokacin ya ce tantiri ne ya ce wallahi abokinsu ne wa irin shegen da ba su yi ba ya ce shi ya san shi ma a yana musulmin ya sha zuwa ofis ɗin shi shi ya ce mashi su zo su zo da. ya ce mashi a yau juma'a ba ka tashi ka tafi juma'a ka ni ka bani nan ka je ka dawo shi san nan da musulunta ba shi ma ya ce ka yau shi ba ba za yi ba kawai zama shi to kuma yanzu shi ne amirul hajji ya ce ya za a aiki hajjin su ya yi wayan wannan tantirin shi ya ɗauka limamin ya ɗauka kamar limamin sallah ne wanda za a sa limamin ya ja sallah to an sa abokin shi ya sa abokin nan nashi tantiri ne kuma shine amirul hajji a wannan shekara ya ce kai to shi hajjin nan nasu zai kyau kuwa domin abokin sun nan da aka zafa ta akwai wata rana wasu abokai ne su biyu suka zo za su yi sallah mun zo za a yi sallah aka ce mu mun jira su su zo mu yi sallah ina tsammanin sallah magariba ce ko isha ina manta su ba sa da sun fita suka zo za su yi sallah awa suka ce kuji sallah muka ce mun yi aka suka ce asha sai aka ce suka zo su biyu suna ta gardama to kai da to kai da to kai da to kai kowa ya ce a kowa ya ce a sai dai dai ya hakure ya shi da sai ga sallah suka ce malam kaga wula ta gardama zai zama liman ko to gari muka yi kowa dai iya ja sallar nan za a yi karo su da su suka faɗi da kansu ka ce wallahi gari muka yi duk wanda ya ja sallar nan cikin mu za a yi karo to abokai ne kowa ya san tsaye kowa har suke yawon su ga da ya zuwa da zallalla gaskiya suna gari a yi zallalla za ta yi karo yanzu da shi da abokin sai ce ba wa daidai ba wa daidai ba ta a ga wannan tun da an gane a bari a tuba zuwa ga Allah ta baraka wa ta'ala yadda mutum ya zane har ya gano kai ka gano ma ka yi ba daidai ba wata ni'ima ce daga Allah ta baraka wa ta'ala to yanzu ka samu wannan ni'iman ta farko ni'ima ta biyu shine mutum ya tuba ya koma zuwa ga Allah asa'ibu min adh-dhanbi kaman la dhanba lahu wanda ya tuba idan yayi zunubi kamar wanda bai yi bane Allah sai ya rufa masa asiri sannan aka ce mana wannan kullu ibn adam khata'un dukkan ƴaƴan adam masu kuskure ne wa khairul khata'ina tawabun mafi alkhairin masu kuskure shine wanda za su tuba in sun gane sun yi ba daidai ba su tuba wani wurin aka ce la kabirata ma'a tauba babu wani babban zunubi da ke tsayawa idan dai ana tuba wala sagira ma israrin kuma babu karamin zunubi in ba a tuba ko karamin zunubi ne in dai ba a tuba to zai yawa amma ko babba ne ana tuba to ana goge babban muna roƙon Allah tabaraka wata'ala ya bamu ikon tuba kuma Allah ya karbi tuban mu nan tsarkin sunayensa na aka mu tuba zuwa ga Allah tabaraka wata'ala ya fito ko wannan shine aka gaya masa ma'anar ayatai ne ma'anar waɗannan ayoyi biyu da ya karanta masu albarka lamma zakara ta'ala ma kana yulaqihi rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wal mu'minuna min mushriki quraish yayin da Allah tabaraka wa ta'ala ya ambato mana abinda manzon Allah yake fama da shi da shi da sahabbansa wanda suke fama da shi da kuma muminai kenan wa sahabbansa muminai abinda suke fama da shi daga mushrikan quraishawa ذكر تعالى نوحا وإبراهيم في الله تبارك وتعالى أمت منا النبي نوح da annabi Ibrahim wanda yanzu an fara magana da annabi Nuh magana akan annabi nu ga magana annabi Ibrahim nan gaba aka fara ambato mana su wa kilahuma tad'ana wa dukkan su waɗannan sun yi fama kuma sun haɗu da malam yulaqihi Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam wa ashabuhu abinda ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa ba su yi fama da shi ba sun yi fama da matsaloli wannan li yakuna zalika tasliya lahum wa takhfifan anhum dan wannan ya zama hankurtawa ne kuma sauƙaƙa ma manzon Allah ne da sahabbansa a ce to ku ji shi yasa da ya tashi ma da labari yana ba Khabbab bin al-Arat labari kamar yadda muka karanta ran nan da yazo ya ce mashi manzon Allah ka roƙa mana Allah wannan hali da muke ciki abu yayi tsanani ana cutar da mu ana mana kaza ya ce saurara manzon Allah ya shingida gida Ka'aba a jikin inuwar Ka'aba ya tashi zaune ya ce masa kaga wannan addinin da ka gani mutanen da suka wuce gabanin ku akan sa mutum a cikin rami a tona rami a sa shi ciki a rufe sannan a ɗauko zarto a sa mai zarto a tsakiyar kai a ta yankawa har sai ɓangare nan ya faɗi nan ɓangare nan ya faɗi nan wani akan sa mai matsefi na ƙarfe tsakanin fata shi da gashin shi ake caka mai wannan Akwai mai fatar kai har sai ta zo kiya amma wannan abu da aka yi masu bai sa sun bar addinin nan ba sun rike gam-gam sun mutu akai saboda haka ku daina gaugawa ya ce ina rantsuwa da Allah tabaraka wa ta'ala Allah sai ya cika wannan addini yadda mutane ke tunanin addinin nan ba zai kai ba sai ya kai ko ana so ko ba a so za a kai ga mutum zai dauki kayan shi daga sana'a har zuwa hadara maut ba abin da zai same shi ba ya jin tsoron kowa sai Allah sai kuma zaki akan dabbobinsa lafiya lau zai yi addinin nan za a samu abin nan saboda haka yi haƙuri saboda aka duk wata musifa da za ta same mu ba mun ce babu bane amma fa ba wurin gudu ba wurin tsira la malja wala manja illa ila ba inda za a gudu a laɓe ko a koma wani wuri sai wurin Allah tabaraka wa ta'ala saboda haka mu koma wurin Allah da addu'o'i mai tadarro mai inkisari silsilatu amalil qulub ta hanyar mutum ya tadarru al-khawf wal khashya wat tawakkul was sabr sannan bayan haka nan wat tadarru wal inkisar والتواضع mutum ya kankan da kanshi duk waɗannan ayyuka kai aikata su zuwa wurin Allah tabaraka wa ta'ala ne mu mafita wannan roƙo Allah tabaraka wa ta'ala ba mu mafita saboda haka waɗannan in an yi haka ana karanta waɗannan kisoshi na a sauƙaƙa ma mutum raɗaɗin abin da ke damun shi wa qala ta'ala wa laqad arsalna nuhan ila qaumihi Allah tabaraka ta'ala ya ce mun aika ma zuwa ga mutanensa mun aika shi wa qaumu nuhun yawma idhin humul bashariyya jam'a mutanen Nuhu a wannan lokacin sune yan adam gaba daya id lam yakun ghayruhum domin ba wasu sai su a wannan lokacin falabisa fihim ay makasa yad'uhum ila ibadati Allah ta'ala ya zauna yana kiran su zuwa ga bautar Allah tabaraka wa ta'ala wa tauhidihi da kadaita shi wa tarkil asnam da kuma barin gumaka alhamsatul lati kanat lahum wannan gumakan guda biyar waɗanda suke bauta mawa lokacin wahiya wad wa suwa wa yaghut wa ya'uq wa nasra waɗannan da suke ce masu su kuma suna kira yana kira su kuma suna cewa la ta wannan la tadarunna alihatakum wa la tadarunna waddan wa la suwa wa la yaghut wa ya'uq wa nasra wa qad adallu kathira bayan kuma sun batar da mutane da yawa wa kana ha'ula'il khamsa rijalun salihina rijalan waɗannan mutane sun kasance rijalan salihina asalinsu mutanen kirki ne falamma matu banau ala quburihim yayin da suka mutu sai suka gini akan kaburrukansu su wa wada'u lahum tamathil suka sanya mutum mutumi kowa da hoton shi akan kabarin bi hujjati annaha tudhakkiruhum billah cewa suna tunatar da su wannan zai tuna su game da tuna musu Allah tabaraka wa ta'ala wa yarghabu fi sa'ati sai su kwadayi wajen biyayya tunda mutanen kirki ne sai ga sunan wal amali salih da aiki na kwarai thumma zayyana lahum ash-shaytanu ibadatahum daga nan sai shaydan ya kawata masu cewa su bauta masu kawai za su samu bukata fa abadu sai ko suka bauta masu fa ba'atha Allahu ta'ala ilaihim nuhan rasulan sai Allah ya aiko annabi Nuhu ya zama manzo gare su fa da'ahum ila ibadati Allah wa tarki ibadati ha'ula'i ya kira su zuwa ga bautar Allah da barin waɗannan bautan waɗannan mutanen walabisa fihim alfa sanatin illa na aman wato ya zauna cikinsu yana kiransu. shekara dubu hamsin ne kawai babu ya da'uhum falam yastajibu lahu yana kiransu. amma ba su amsa masa ba kafin nan bari mu shiga na har kuma wannan abun mutanen nan da wannan wad da wannan da da suwa da yahud da ya'uq da nasara idan kuka diba kamar cikin wancan littafin na ar maktum ta ka gani yadda aka ce abun da ya zo akwai wani abu da ake ce mai abun liha wannan ibnu liha din sai aka ce shi da ya zo lokacin annabi lokacin da abun nan shi ya dawo ma laraba bautan waɗannan gumakan yana zuwa sham yana fatauci shi mutum ne mai son ai bauta amma lokacin ba bauta ta abun nan ba ta Allah ba da ya je kasashen laraba wani shaɗan ya ziga shi ya ce mashi kai mai bauta ne bari nuna ma asalin inda gumakan nan ruwa ya nutsar da su na nu lokacin nan sai ka tono su sai ka je ka raba ma larabawa tunda kai mai son a ne ga asalin ma bauta wanda baban ku nuhu ya yi mutanen su suka yi sai tono waɗannan gumakan ya sa su abun nan ba a ya je kai ma larabawa ya rarraba ma kabilu daban-daban wannan kabila ya bata wad wannan kabila ya bata suwa wannan ya bata yaghus wannan yauq wannan sai larabawa kashi kashi sai suka koma suna bautan wannan gumaka wannan ya sa shi ɗan jahiliya ne amma laifin da ya yi irin wannan ya fusatar da Allah don shi ya dawo da bautan gumaka cikin larabawa aka ce shi ɗan wuta ne annabi ya ce da ya tafiya har an nuna mai shi a cikin wuta an fasa cikin shi a wuta kayan cikin shi na jan ƙasa a wuta kamar yadda kyankyaso an fasa mai ciki ke dawur dawur ya ce haka ya gan a cikin wuta saboda shi ne sanadiyan dawo da bautan gumaka bautan wani Allah ya fi ko ku karanta cikin arhaik maktum za ku ga cikakken bayani domin a rahiful maktum bai da daɗin karatu ne ga wani lokaci ga ɗaliban ilimi saboda mutum shi in yana karatu yakan zaku ne sai ya fara son yana son yanzu kake so kai karatu yanzu kake son natija da shi kuma littafin bahas malamin yayi kuma yana daga cikin hasai da aka bashi kyautar nobel shi ma irin ne da aka ba kamar shi abokan mahmud gumi kan wannan abu saboda rubutun da ya a littafin rubutu ne ba karamin rubutu ya ba to amma karanta shi ne wurin ɗalibai ba mutum kowa yake daurewa ba domin sai da ya maganan bi larabawa tun jahiliya ma kafin masu san ma menene ya taho tun daga lokacin annabi adam ya tsoro ya dinga tahowa yana gutsura har ya kawo daular larabawa ya kawo yadda suke ya maganan tattalin arzikin su iktisadi ya maganan siyasan su ya maganan zamantakewar su da irin mu'amaloli nasu duk ya magana kai ya faɗi duk jagwalgwalan da suke yi kafin aiko manzon Allah dan sai da ya koma tun kafin wajen Dawud lokacin annabi Isa kafin mahaifo shefan ya yi bayani duka waɗannan abubuwan to sai mutum sai ya ji ya kagara lokacin abin nan amma shi so yake nuna ma duniya da yadda take a hargitse da yadda ta ya mutse amma da aka zo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tadda ita da wannan ya mutsin cikin shekara 23 Allah ya ba manzon Allah ikon sa'a ya gyara duniyar nan yayi mata gyaran da yanzu gashi nan shekara 1400 da wani abu har yanzu bata koma yadda take da ba bata lalace ba sai karuwa ma ake kara samun tana ta gyaruwa cikin shekara 23 yayi ma duniya tarbiyyar da ba taba samun wanda ya yi ma duniya wannan gyaran kamar manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam to shake so mutun ya gane kamar yanda mai nisa hawlar rasul warraddu ala muftariyat mustashriqin yayi da ya dauki littafin shi ma ya bada tarihi sai ya faɗi tarihin mata kafin lokacin zuwan musulunci da yadda al'ummomi na baya suka wulakanta mata suka rena su har sai da ya kai ga wata al'umman sai da suka ɗauki mata kamar means of income ne kawai tura su ake su je su yi zina su kawo ma gwamnati kuɗi nawa suke wa kuɗin shiga na ƙasa ko ko mutum shi ya mai da matan kamar haka wani mijinta zai mutu sai mutum ya gaje ta sai ya kwace ta kuɗin dukiyar da ta mallaka ya rike in ya ga dama ya zaunar da ita ya ce matar shi ce in bai ga dama ba ya zaunar da ita karkashin shi ce sai mai aiki kamar baiwa kuma ko nawa za a aure ta ya ce shi za a ba sadakin ya anshe in bai ga dama ba ya anshe sadakin ya kiyar da kuma ta aure wasu kuma suka koma suka ɗauki mata kamar bayansu ne kwata-kwata kyauta ma suke da su wannan ƴaƴa ne an haife su amma za a kwashe su a kyauta da su a ba wannan ga dama ba abin da ake yi da su banda in za a yi buki a zo da su masu kyau su yi rawa marasa kyau su yi aiki shikenan wanda suke da kyau su yi rawa gaban masu mulki in ya sun burge shi a kwashi goma ce an ba shi kyauta Ki tafi da su ƙasarsa kamar da Fir'aun ya masu amma musulunci ya zo ya ba su daraja ya girma masu da suka tashi sai suka koma suka yi ba musuluncin suka koma suka ce shi ya zalunce su ba shine bai masu adalci ba duba ta kaba mace take yi da sai ta yi shekara daya ba a cin abinci da ita ba a shan komi a kulle ta a wani daki ita da bola a haɗa su wuri daya ta fito a ce in ta fito ta gama shekara ɗaya sai ta je ta samu wani tsuntsu ta goge jikinta ta tsuntsun mutuwa ba ta wanka ba ta kitso ba ta komi musulunci ya dawo ya ce wata hudu da kwana goma za ta yi shi ma ba za ta hana ta wanka kwalliya aka ce kada ta yi suka dawo suka ce musulunci ne ya cuce su to mi za a yi masu wadda ake bautarwa wadda ake mata ba ta da yanci ba ta cin gadon babanta in ya mutu ita ma kanta gado ce a cikin gado ake rabanta aka zo aka ce a'a yanzu za a ba ta gado sai dai namiji zai ɗauki ɗaya ita ta ɗauki rabi suka ce an zalunce su ya za a yi a ba wanda bai samu kwata-kwata yanzu aka ce ɗau rabi eh, namiji ya ɗau daya suka ce shi musulunci ne zalunce su bayan mu mun sani idan da aka ce namiji ya ɗau daya ita mace ta ɗauki rabi idan yanzu aka kaddara mutum ya mutu ya bar ƴaƴansa guda biyu mace da namiji ita ta ɗau rabi shi ya ɗau ɗaya za ta ɓoye wannan rabin ne shi kuma ya ta ciyar da su a wannan ɗayan nashi da ya ɗauka in ta tashi aure shi zai mata hidima kamar baban su nan ya ce shine ubanta yanzu shine uwarta shine ubanta zai mata hidima zai wahala a ce maka yau mutum an mutu an bar shi da shi da kanwar shi saboda ta ci rabi shi ya ci ɗaya in za a sai biredi ya ce kawo naira talatin ni kuma in ba da sittin a so biredi kawai zai so biredi ne abin da za ta yi kawai a lokacin nan ta rika dafawa in ya kawo ta sarrafa amma shi ke ɗaukar ɗawainiyar gidan ko ba ka a kashi akwai hikima sannan ya tashi aure shi yake ɗaukar kuɗi ya kai ya nemo shi ke biyan sadaki shi ke kama gida shi ita ko in ta tashi aure ita ake kawo ma sadaki ita ake kawo ma lefe sannan mijinta shi zai kama gida ita sai dai a ɗauke ta ko je a aje to akwai hidima ɗiri ɗaya ce da ta namiji da ta mace amma sai su manta da wannan sai ai musulunci ne ma bai musu daidai ba an ce namiji ya auri mata hudu saboda akwai hikimomi da can hana ki auren ma ake bauta ake da ke a mai da ke baiwa a kwashe ku a kyauta da ku mutum goma a bada kyauta aka ce shi ya auro hudu a matsayin aure kowace na da daraja tana da haƙoƙi a kula da ita a ciyar da ita a shayar da ita sai suka ce adalci su ma a ce su auri maza hudu hawata ta ce su za su gwada su ma inda ana so a masu adalci suna ce su ma su auri maza hudu kowace ita ma ta auro hudu har a kano wata ta ce ita sai ta gwada ma ita za ta auro maza hudu tunda ne adalci saboda haka ba a gane musuluncin ba gane shi ba ba abun nan ɗinsa ba saboda haka sai su ce a ne a yanzu ma abin da ake so kawai matan da maza su fito daidai what a man can do a woman can do su ce even better kuma sun san ƙarya ne ko a cikin gida kafin ma a fita waje ƙarya ne duk wata mace wadda take budurwa ce ita ko babba ce idan tana da ƙane mai bi mata sakonta wata ma ba shi ke bi mata ba za a iya samun yaya sai a haiko wata mai bi mata kanwata kenan su bi kenan ko to idan aka haiko namiji uku na uku kenan ko zai iya hada su su bi wata rai masu duka ko ba ba ku taba ba haka bane su riyayyen nan guda biyu wata rana in ta baci kana nan zaka ji yazo an zo gida suna ta cewa wane ne su duka biyun yayi masu duka to ya aka aka zama daidai bayan shi ba ma kananta bane mai bi mata to balle a tsallake ɗayan ya zo kai sako shi ke bi mata wane ita da shi haka ne ko ba ka bane ba sai ba ɗaya bane kenan kananta na biyu mace a ce yau an haifo ta ita tana da kanwa mace ba su biyu kenan ba sai namiji shine na uku idan dai lafiyar shirau ba wai wata na ƙasa gare ba aka taso tare to su biyun nan radda ta ɓaci su biyun zai masu dukan tsaya in ba kowa a gidan ko ba ka bane to ya kai suka zama daidai to balle a daidai shi in kau sako ne ma shi ke bin yaye daga yaya ta farko sai shi haba malam sai an koma shine yaya a gidan kawai bata isa ta wani abu ba in ba kowa gidan baba baya nan mama bata nan bata isa ta wani abu ba in ba kowa tana zuwa yace ta bari ta kin yi mammake ta san tin kuka zo sai kun sha mamaki to aka aka zama daidai kuma nan na sha raba fada zaka ga mace wani lokaci ta ce mijinta ya hura mata wuta baya baya tausayin ta in ce yana zuwa nan markaz a ce ya zo yana zuwa ta ce to in ce ina neman su wallahi wani in ya zo ka ga matan gatan nan wata jibgegiya shi ko aka zo da shi ka ganshi dan spirit wannan ne ke bubbuge ki da ce wallahi ya wallahi yana ta yana ta zaka wani ko goya ta yi a bashin ko a mota ya gaishe a cikin mota shi ke tuka motar tana zaune malam wani kaya guda kan kujera kuma shi ne mijin yana tuka motar nan kai dai kai wannan shi ne mijin nan shi ce masa dan manzan duka ba halitta iri ɗaya ba ce namiji ba wasa ba ne namiji Allah ya ba shi wani abu za ka ga yanzu namiji ƙarami ka namiji yaro ɗan ƙarami malam ya ɗau sanda sai ga yana kora shanu ɗari shi kaɗai malam yana tare su yana sa su hanya in aka ba mace aka ba zai yi ba ko daga wannan shanun a gane abin nan ne sau da aka shi barkono ne in aka sa shi a ido za a ji namiji barkono ne in ka sa shi a ido ne ba za a gane ba amma in ya shiga barkono ya shiga ido ana ganewa haka maganan mata su ce wai namiji da abun nan ƙarya ne ba ɗaya bane ba abadan ba ma ɗaya bane Allah da kanshi ya gaya mana ba shi ya gaya mana ba ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa'i bima faddala Allah ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim Allah tabaaraka wa ta'ala ta maza akan mata ba daidai suke ba to saboda haka waɗannan sune abun nan su to mutanen nan suka zo suka yi bautan wani Allah to ga nahar nan guda biyu da zamu karanta rawa anas radiyallahu anhu imam anas anas bin malik ya ruwaito Allah ya kara masa yadda anin nabiyyi sallallahu alaihi wa wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace annahu qala awwalu nabiyyin ursila wato farkon annabi wanda aka turo waktulifa fi sinni fi sinni umrihi kuma shine wanda akai sabani a shekarunsa shine annabi nuh kenan faruya an anas aka ruwaito annan nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam qala lamma ba'atha Allahu Nuhan ila qaumihi yayin da Allah ya aiko annabi Nuhu zuwa ga mutanensa wa ba'athahu ya turo sa wa huwa ibnu 50 wa 200 sana a lokacin yana dan shekara 250 sanda aka aiko shi kenan yana shekara 250 a daidai lokacin wato ko shine nan a wa huwa ibnu 50 ko wa 200 sana bisa fi qaumihi alfa sana illa na aman sai ya zauna a cikin mutanensa shekara dubu wato sai hamsin ne babu shi yasa aka ce sai da aka yi karni ɗari to bakwai sannan ya fara kuka kanan shekara ɗari bakwai za ku gani can ya faɗi a wani wuri cikin ina jin an biya ne ya ce shekara ɗari bakwai ya yana kiran bai damu ba wannan karni su zo su wuce wannan karni su zo su wuce wannan karni su zo su wuce shekara ɗari bakwai sai da aka yi shekara ɗari bakwai aka ce wata rana yana waje abin nan ba sai wani mutum ya zo zai wuce da ɗan shi sai ya gano da ya gano kawai sai ce baba gano sai ce a ajiye shi ya ɗauki dutse ya rafka masa a abin nan a gosha sai da ya rotsa shi daga nan ya ce mutanen nan babu alkhairi a cikin su tunda da ya haɗa su ɗan da suka haifa wanda ake ɗauke da shi ya tsanan to ya nuna mutanen nan babu alkhairi daga to daga nan ne ya fara damuwa sannan aka gaya masa cewa mutanen nan ba za su shiri ba kaga kenan ya yi ɗari biyu da hamsin sannan kuma ga ɗari bakwai in ka hada shi kenan zai baka dubu ba hamsin kenan na'am ɗari biyu da hamsin ga ɗari bakwai ba dubu ba hamsin kenan ba to wannan shine abin da ya yi ya yi wannan shekaru yana kiransu wa ba da tufan hamsin wa mi'atai sana kuma sannan bayan an yi ruwan tufan kuma ya ƙara yin shekara biyu da hamsin. to in ka hada nawa kenan dubu kenan dubu da nawa mhm. dubu da da hamsin ko da biyu. ma a tahu malakul maut amma duk da wannan shekarun ya yi dubu da ɗari biyu kenan ko a shekarun shi a duniya kenan ga ɗari biyu da hamsin kafin a yi koshi ga ɗari bakwai yana kira wato abun nan ba a'a ga ɗari tara da hamsin za mu ce ko ni na ɓata abu yawwa biyu da hamsin kafin a yi koshi ya yi shekara dubu ba hamsin yana kira nawa kenan dubu ɗari biyu. sannan ya ƙara dawowa bayan an yi ruwan tufan kuma ya ƙara yin shekara 250 kenan to shekarun da ya duk da an ci an yi sabani ta ko wanda suka ce shekara 80 ya bayan tufan wasu suka ce shekara 40 ya kafin a aiko shi ba da wannan ruwayan ba to amma wannan dai ruwayan da shekara 250 sannan aka ba shi sako ya zo ya dubu ba hamsin yana kira sannan ya ƙara yin shekara 250 bayan an yi ruwan tufan duk in ka hada a wannan lissafin dubu ɗaya da ɗari hudu kenan da hamsin amma da ya zo mutuwa mala'ikan mutuwa ya zo zai ɗauki ran shi falamma a tahu malakul Mau yayin da mala'ikan mutuwa ya zo ɗaukar ran shi ya yano ya akbar al'ambiya ya ce yano ya wanda ya fi girma cikin annabawa domin kai ne manzon farko wa ya tsawil al’umur ya wanda ya dogon shekaru ba wanda ya kai ka shekaru wa ya mujabar da'awa ya wanda ake karban addu'arsa in kai addu'a karba ake duk addu'ar da kai an karba kai fara aita duniya me zaka ce mana ya kaga duniya tunda kai ga ka da matsayi har guda uku kai ne babba daga cikin annabawa kai ka fara aikowa kai ka fi kowa dadewa cikin annabawa kai ne wanda in yi addu'a ana karba to me zaka ce mana ya kaga duniya qala yace kwatankwacin yanda ga duniya yanzu matsalo rajulun ne bana ai buniya lahu baitun lahu wato bana buniya lahu baitun lahu kamar kwaci na kamar mutum ne wanda aka gina masa gida aka ɗauki gida da shi gidan nan yana da baba ne yana da kofofi guda biyu wa dakala min wahidin wa kharaja min al-akhar ke ni yanzu a duniya ganin ta nike yi kamar mutumin da ya gina gida gida mai kofa biyu ya shiga ta wannan kofan ya fita ta wancan kofan yanzu yau kwatankwacin zaman da ne a duniya haka nake kallon shi kamar wanda ya shiga gida mai kofa biyu ya bi ta nan ya bulle ta can kawai to kun ga duniya kenan in dai maganan ka dade ne ko saboda mulki ko saboda matsayi gashi na an faɗi wanda ya fi kowa dadewa wanda ya fi kowa amma yau ya zo mutuwa ya ce bambancin shi da kawai duniya gani yake Kamar gida mai kofa biyu ya shiga ta wannan kofan ya bulle ta can gidan ka ne ka shiga yana da kofa biyu ka biyo ta nan baka tsaya baka bulle ta can layin to kamar haka duniya take a waɗannan shekarun ta ƙare gaba ɗaya ya fito ko sau da aka wannan shi ne da aka gani a nan abu na biyu aka ce al'udulu sana da aka yi magana an yi magana can wani aka ce falabi safihim alfa sanatin illa hamsuna aman ba a ce falabi safihim alfa sanatin illa hamsina sana ba a ce haka ba wannan uslubin qur'ani ne saboda kada ya maimaita kalma iri da in akwai kalmomi wanda za a faɗi wannan a ƙara faɗin wata saboda ka gane yaren yana da faɗi kuma yana da basira mai maganan maganan ya fi kowa sanin balaga to shi yasa aka ki ta sana aka mankwanci sai aka ce aman a wannan amma ma'anan su daya shine yace al'udulu ali sana ila al'am wannan kauce wanda aka yi daga sana aka koma zuwa ga am hatta la yahsul takrarun fi sana saboda kada a bai mai ta magana a lafzi sana wa huwa min kalam min balagatil kalam wanda yana daga cikin balagan magana ka faɗi wata kalma ka juya da wata kalma ka fara faɗin wata kalma mai ma'anan wannan ya fito ko saboda aka wannan shine abin da aka yi magana ci ina ne ya da'uhum falam yastajibu lahu yana kiran su basu ansa ba fada'a rabbahu daga nan ne abu da ya ɓaci ya koma yana roƙon Allah ya ce ya ce anni maglubun fantasir ya Allah anin ne mutanen nan fa da'a rabbahu anni maghlubun fantasir ya koma ya roki Allah ya ce ya Allah an rinjaye ne mutanen nan sun fi karbi na nayi nayi na kira su zuwa gare ka sun kiri da aka ya Allah ka kawo agaji fastajaba Allahu lahu sai Allah ya ansa masa fa anjahu wa ashabas safina Allah ya tserar da shi da shi da wanda suka shiga cikin wannan jirgin ruwa wa humul mu'minuna sunay mu'minai wa alaka fi tufani zawjatuhu wa waladuhu kan'an haka nan wato a cikin wannan tufan mutane suka halaka sauran jama'a suka halaka matar shi na ciki ɗan sama wanda ake ce makan'an yana ciki wasa sa'irul bashar da sauran mutane illa nuhan wa man ma'ahu fi safina ba wanda ya rage a cikin a cikin wannan jirgi sai annabi nuhu da waɗanda suke tare da shi daga cikin wannan jirgi wa kanu qarabata 80 nisba kusan mutum tamanin ne kawai 'yan adam ne kusan tamanin kala da halittu rayuka tamanin ne wa khalafa nuhan wa khallafa nuhan talakata auladin annabi nuhu ya bar ƴaƴansa guda uku waɗanda su ne suka bi suka bi shi hum sam wannan shine na ɗaya daga cikin akwai sam cikin ƴaƴansa wa huwa abul arab wannan shine abun wannan wanda yake asalin tushen larabawa wa faris da farisawa wa rum wa humul jinsu sami su ko waɗannan amma wa faris wa rum wa hum wa humul jinsu sami su ko waɗannan akwai sami a ciki shi wancan sam da abin nan ɗinsa ne to waɗannan da larabawa da 'yan farisa da 'yan rome duka jinsun sami ne sami su ne babansu asalin babansu na farko 'ya'yan nu sai cikin na biyu akwai ham wancan kan'an shi kan halakakke ne dama ba ma faɗi maganin shi ba sai ham akwai wanda ake ce ma ham wa huwa abul fit wa sudan wal barbar wannan shine wajen asalin mu kenan dan wajejen mu kenan shine baban kibtsawa waɗanda ba larabawa bane wa sudan sudan ko an ce sudan an hada da mu duk muna ciki wal barbar da barbar barbar din nan ko an yi fama da su su ne barbar wanda haka ce barbar din nan la khaira to amma dai mutane ba a hada su gaba daya amma dai asalin waɗannan sun fito daga kabilar sa duka wannan ya hada har da mu dukkan mu bangaren mu muna cikin wannan kabila ta asalin wannan ɗananu wanda ake ce maham domin nan kirtawa suke nan ne mutanen sudan mutanen barbar duka nan wajen suke mhm. eh <laughs> ko wani zuwa ne ne kai ne ba karemi da zaka fita ba alarama ya ce a ce kiwudu ya ce kiwudu wajen mutanen fir'auna ke nan so <laughs> a kawai mutum da ya tun da allah ba ruwan shi da kabila ba ruwan shi da yare kawai wanda da wata ba shi ne gaba ba duk kawai ta roƙo Allah zai sa ya rayu musulmi ya mutu musulmi ba shi kenan magana ta kare ba ko daga ina mutum ya fito ba shi kenan ya zama mutum ya daina kawo da wani kabila ko wani yare kawai kai kokari Allah ya taimake ka ka yarda da la ilaha illallah muhammadur rasulullah kai aiki akan ta tukuru kawai shi nan inna allaha la yanzuru ila ajsadikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila ma fi qulubikum Allah baya kallon suran ku ko jikin ku ko ina kawai zukata yake kallo wanda suka imani da shi suka yi aiki shi ke na mutum ya sha Allah ta za ku tsallaɓi sha na uku cikin 'ya'yan shi ne yafis akwai yafis wa huwa abu turk shi ne wannan baban turkawa kenan ai ka ji ma wannan ba gara mu ba da mun fito nan ba ma to ka ji gashi nan ma ka gariya shi wa turk da turka wasa qaliba akwai wasu da ake ce masa qaliba wa yajuju wa majuju da yajuju wa majuju duk ƴaƴan shi ne ƴaƴan sun fito daga yafis ne asalin yajuju wa majuju kuma nan an yi maganar su cikin sautul kafi idan kun ba za ku gani suna nan su ma mutane ne matsannata ne halittar su ma ba ta da kyau domin an ce daga cikin abun nan ɗinsu guda ɗaya idan ya buɗe kunnen shi ya shimfiɗa da shi sai ya rufa da ɗayan kamar yadda rufan nan da mata suke da lokacin zafi ta fito da zane ɗaya ta buɗe ɗaya ta shimfiɗa ta ɗau ɗayan ta rufa to shi da kunne yake yin haka idan ya ɗau kunnen shi guda ɗaya shimfiɗa sai ya hau bisa idan kuma sai ya kifa jikin shi da shi ya rufa kamar mayafi ga kaga wannan kuma 'ya'yan yafis ne a ga da baka ba fito nan ba o ni ba sani wala ba kana ran ba ka kace sai ka sai ka da mutane sai magos to ana ba suna cikin turkawa ta tatira wala a tatira wala duka ta mangolawa adin nan wajen suke su ne sakali wannan sakali ba din ma duk san su ne dukkan su mutanen mutanen wannan ne su da ƴaƴan yafis ne wannan hada ma'ana qauluhu ta'ala wannan shine ma'ana da aka ce fa akhadhahum tufan wa hum zalimun sai tsufan ya kama su suna zalunci aili anfusihim bi shirki suna zalunta kansu da shirka kenan akwai na hannan ba na uku at-tufan ma'khudhun min atafa bi shay'i yatrifu aka ce in an ce tufan to an ciro shi ne daga abu in ya zagaye abu ay yatuf wanda ya zagaye shi ya yatrif wa huwa kaqafin yatufu tawfan wa tufanan duka wannan na sarfu ne ai qala nuhas yuqalu li kulli shay'in li kulli akan ce ma abu mai yawa sai a ce bashin mutifin bil jami' wanda ya kewaye abu gaba daya min matsarin kamar in aka ce an yi ruwan sama mai yawa wanda ya zagaye wuri ya ba ta inda za a fita au qatalin koko akai kashe kashe da ya zagaye mutane ba wanda ya tsallaka au mautin au wa tufan koko akai wannan tufan au mautu tufan koko irin wannan ruwa idan ya zo gaba daya ai mutuwa ta gaba daya sai a kai tufan saboda ya zagaye kowa ba wanda ya tsallaka kenan ya fito ko fa na huwa ashabas safina muka tsirar da shi wa min baini ma fiha abna'uhu salat a cikin wannan jirgin akwai 'ya'yansa guda uku banda ɗaya ɗaya shi bai ba shine sam wa ham wa yafin shine muka ce sam shine asalin uban larabawa da sauran waɗanda suke kusa da su irin faris da rome da sauransu kuma waɗannan su kuma 'ya'yan ham shine kitsawa da sudanawa da barbar su kuma waɗannan sai ya fi su kuma abu turk wa saqaliba da waɗannan da kuma ya juju da ma juju waɗannan shi kuma ƴaƴansa ne to wannan dai suka 'ya'yan an tsere da su a wancan lokacin saboda su sun yi imani sun bi babansu wa minhum ai umr umir al kawn bil da wannan ne kuma umir al kawn aka raya duniya Bilbashar da ƴan adam daga na ƴan adam suka zo suka yaɗu? aka yi yawa shirkan wa garban wa shimalan wa junuban aka samu can gabacin duniya da yammaci da kudanci da arewaci gaba ɗaya ko ina aka samu duniya ta daga wa qawluhu wa ja'alnaha ayatan lil alamin muka sanya wannan abu ya zama abun lura ga duniya gaba ɗaya ai hadisatu tufan wannan al'amari na tufan wa minha as-safina da wannan jirgin wa makasa tilka tilka al-mudda tawila ta zauna wannan jirgi ya daɗe zamani mai tsawo ma qillatil na duk da cewa waɗanda suka amsa ‘yan kaɗan ne wannan ayatan ai akwai abin lura ai ibaratan lil alamin ai akwai abin lura ga mutane ai linnas ya rubi ha saboda mutane su lura da wannan abu da Allah tabaraka wa ta'ala yayi wala hasu rusulahum kada su saba manzannin su wala yushrikuna bi rabbihim sannan kada su hada Allah da wani hadha ai idza tubiru wa qalilun man ya'tabir wannan idan idza tabaru idan mutane har sun wasu idan da mutane za su wasu akwai abin lura wanda za su wasu wa qalilu man ya'tabir sai dai wanda yake tunani yan kadan ne a gaya wa mutane so dubu ai masu wannan wazi ai masu nuni amma yan kadan ne akwai na har na hudu da na biyar fil bukhari ya zo cikin imam al-bukhari littafin bukhari anna qatada qala baqiyat as-safina 'ala al-judi yace wannan jirgin ya dade akan wannan dutsen nan al-judi hatta nazartuha nazarata awailu hadhihi al-umma an na farkon wannan al'umma sun ga wannan dutsen sun je sun gano jirgin ma akan wannan dutsen wakila innaha ma damat ila awail ad-dawlah al-abbasiyya aka ce wannan jirgi bata gushe ba har sai da aka zo gwamnatin daular abbasawa thumma ghamarat hasulu sannan daga baya kankara ta lullube ta aka yi ta yin kankara kankara kankara kan wannan dutse har jirgin ya bace a cikin kankara amma da yana nan wa kana aljudi allazi rasat fawqahu qurbu shi wannan dutsen wanda shi wannan jirgin ya taka burki akai inda ya hau yana nan kusa da wani wanda ake ce ma bakir bakir barikdia ko ba bakiridiya sunan garin kenan bakiridiya wa ya qaryatun min Jariratu ibn umar wannan wani gari ne daga cikin tsibirin ibn umar bil a wani wuri ne sharqai dijila can wajen gabashin dijila inda umar dan saddam dan abdullahi dan umar ya taba zuwa wurin sai zaki masa suna da jaziratu ibn umar to da ya je wurin to dai wannan wurin kusa da wannan wurin wannan jirgin yake Allahu a'lam nan da aka ce wa waja'alnaha muka sanya ta ai wannan adamir fi ja'alnaha ai a'idun ila safina yana komawa ne zuwa ga wannan jirgin ruwan shi wannan jirgin ruwan Allah ya sanya shi ya zama aya wa ma fi tafsiri a ammu wa ashmal abin da ke cikin tafsiri shi ya fi gamewa cewa an sanya wannan abubuwa ya zama ibra ga mutanen da za su lura a yi ja'alna ha ayatan a yi ibratan linnas ya tabiru na biha fala yushriku na bihi wala ya'sun waɗannan su ne ayoyi kamar yadda ya karanta hidayatul ayataini abinda zamu koya na tarbiyya cikin waɗannan ayoyi guda biyu na ɗaya shine bayani sunnatin lahi ta'ala fi irsalin rusul li hidayatil bayani akan sunna Allah tabaraka wa ta'ala da yake yi wajen aiko manzanni saboda su shiryar da halitta Allah tabaraka wa ta'ala yakan aiko manzanni ya ba su dokoki ya ba su tsari don su shiryar da mutane wanda Allah ya taimake shi ya imani ya bi ya tsira ya rabauta duniya da lahira wanda ko ya kauce ya bauɗe ya abin da ya ga dama shi kuma zai fuskanci matsala a nan duniya kafin ma je lahira Allah ka tsare mu abu na biyu bayani kullati manista istajaba li wato bayani akan karancin mutanen da suka ansa ma annabi nuh annabi nuhu da ya kira ya kira ya kira mutanen da suka bi shi yan kaɗan ne ma'al al muddati tsawila, tare da wannan dogon lokaci da yayi yana kiransu wa yakunu hadha tasliya li rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'ati min ba'dihi wannan sai ya zama kaman wata hankurtawa ne ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kai hakuri ya rasulana ga wanda aka fara aikowa ga shekarun da yayi shi yafi kowa dadewa a duniya in an hada da shekarun haihuwa da shekarun halaka mutanensa dubu da yayi amma yayi shekara ɗari tara da hamsin cif wannan kawai na kira ne yana tawazi amma mutanen da suka bi shi ba su fi mutum tamanin ba a ga wannan sai ya sa mutum ya yi haƙuri in kai ta kira kai ta kira kai ta kira mutane suka yi sai kai haƙuri kai dai fatan da za ka yi Allah ya sha abin da kake yi in Allah ya so sai biya ka na sha gaya mana na ibnul ya yi magana yana cewa shi mai mai da'awa ya sanya kai shi ne kamar matsayin mai talla ka ɗauki talla ne kana yi saboda Allah kana talla ga kayan Allah wa zai saya idan ka samu mutane sun saya ma dalla idan kuma mutane ba su saya ba kai ta yawo kana tallan nan saboda Allah idan ka gama talla ba a saya ba Allah sai biya ka ladar tallar da kai shi kenan. aka ka huta bai je tafiya banza ba ka dai talla mutanen nan sun ƙi sayan kayan da kake yawo da su saboda haka ka yawo ka yi talla ka yi talla ka yi talla ka gaji ka zo ka aje sai ka roki Allah ya biya kala da tallar da kai ya fito ko saboda da haka da mutum ya gaugawa an ce a harkar da'awa mutum kada ya yasu ana so ya fa'alu ya asu shi ne kada mutum ya ɗebe tsammani ya ce ba za a shiri ba kai dai kai sayin ya abin da za ka iya yi Allah ya taimake ka ta dalilin ka aka shirya da mutum ɗaya shi kenan idan kuma ba ka yi ba yi ba to sai kai fa'alu kai fata cewa wannan fatan ko dai a samu wani ya shiri ko kuma in bayan ka gama aikin kai a biya ka ladar talla da kai ya fito ko saboda aka hankurtar da manzon Allah kada ya damu aka hankurtar da mabiyansa su ma kada su damu na uku shine bayanu ihlakin lahi ta'ala zalimin Allah tabaraka an yi mana bayanin yanda Allah tabaraka wa ta'ala ya halaka azzalimai wa in ja'ihi almu'minin kuma yanda Allah ya tserar da mu'minai su da suka yi imani suka bi daidai an tserar da su wa hiya ibratun lilmutabirin wannan abun lura ne ga masu tunani masu hankali ya kamata su kalli wannan ina ganin mu bashi haka ne in muka shiga nan to za a samu abun nan yau arha a tsaya nan yau arha a yi arhaya yau a yi arhaya mu a ga wakil zinu kada mu da cikin nan a zama wasu sun tsaya da abin da mu a bari ya nan ya shiga in Allah ya kai mu gobe sai mu ɗora daga nan mu je na ga kwashi na na addu'o'i duk wanda kai wa kanar ya kaɗi shi addu'o'i wani kawai a ta ƙarawa ce ana ta bukata addu'o'i ai sun mu ta adda in kai mu kai cikin sallolin mu ran da mun yi karatu nan wani malam ya yi hankali cewa balle shi ba ma ne ya kalli ma fitintunin da ke faruwa ne kafin ma yanzu ya ce don haka yanzu ga ramadan ya zo mutane su yawaita yin alkunu cikin utirin da suke yi su ta addu'o'i sannan kuma an yi saukan qur'ani shi ma a yi jiya nan da muka yi sauka nan sai da muka ci ayi yi bada doyin nan sosai a yi ta yi sau da aka shekal munajjis ai baka waye ce gabata in sun ga irin waɗannan musibu ko wanda ma ba su gani ba ma muna ganin su yanzu musibu ga su na iri iri to da ka kunut mutane su yi na wutirin su da suke yi sannan in sun soke qur'ani kuma su yi lokacin da ake soke qur'ani mala'iku na sauka to da ka suna yin addu'o'i a wannan lokacin an yi addu'o'i suna amsa muna fata Allah tabaraka wa ta'ala ya ba mu mafita ya ka mana mafita cikin waɗannan abubuwa Allah ya sauka irin waɗannan abubuwa waɗanda suke cikin wani jarabawa kowace iri ce Allah ya fi mu abin da yake damun kowa Allah ya mu kowa magana abin da yake damun sa waɗanda suke hannun waɗannan mutane muna fata Allah tabaraka wa ta'ala ya ba su wani sanadin da za su kubuta kuma Allah ya taba zukatan su gane wannan abu da suke ba daidai ne. Allah ya taimake su su ma su tuba su bari domin tausayin dan adam babban abu ne arrahimuna yarhamuhumur rahman masu tausayi su ma mai rahama yana jin tausayin su yarhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama ku ji tausayin waɗanda suke a ƙasa sai wanda ke sama kuma ya ji tausayin ku wani wurin aka ce man la yarham la yurham duk wanda bai jin tausayi shi ma ba a jin tausayin shi Allah ba zai ji tausayin sa ba muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya ba mu mafita subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk allahumma ya rabbi ya arhamar rahimin ya dhal jalali wal ikram ya hayy ya qayyum اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وصليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد وبارك على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم يا ربنا يا أرحم الراحمين يا رحم الضعفاء والفقراء والغرباء والمساكين أنزل رحمتك علينا وعلى والدينا وعلى سائر المسلمين الموحدين في كل مكان اللهم استر عيوبنا واغفر ذنوبنا وطهر قلوبنا نقي ضمائرنا وهذب أخلاقنا وقوي إيماننا وسدد عند السؤال جوابنا وإلى عمل أهل الجنة اهدنا وتوفنا عن تراب عنا اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها مردنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم لا تجعل ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا اللهم اجعلها في أيدينا ولا تجعلها في قلوبنا اللهم اغفر لنا جميع ما بدا من ذنوبنا وعاصمنا فيما بقي من عمرنا وارزقنا عملا زاكيا ترضى به عنا وفصل الخير بنواصينا واجعل الإسلام منتهى رجائنا اللهم آمنا في أوطاننا ودورنا اللهم اصلح أئمتنا وولاة أمورنا واحشرنا في زمرة نبينا وذات لواء حبيبنا واسقنا بيده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نزمو بعدها أبدا يا رب العالمين اللهم ربنا آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم ربنا حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والإسيان واجعلنا من الراشدين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اجعلنا من أتقاء شهر رمضان اللهم اجعلنا من أتقاء شهر رمضان اللهم اجعلنا من أتقاء شهر رمضان اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم قل لنا ولا تكن علينا اللهم يا واصل المنقطعين أوصلنا إليك اللهم ربنا لا تفضحنا فوق الأرض وتات الأرض ويوم العرض عليك اللهم استرنا فوق العرض وتات الارض ويوم العرض عليك اللهم ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية وبنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسيهم مدخلهم اللهم اغسلهم بالماء والثلج والبرد نقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وجازهم بالحسنات لسان النبي بالسيئات عفوا غفرانا اللهم اغفر لنا إذا سرنا إلى ما صاروا إليه وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأزواجه وذرياته وأصحابه وسلم تسليما كثيرا سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين جزاكم الله خير